family ɗin da ake yawan samun rigima ko tsakanin mata da miji ko uh, kana da mata biyu kishiyoyin ana yawan rigima ko kuma uh, family ɗinka yaranka ma babu haɗin kai suna yawan rigima na iya tuna wata baiwa Allah da taimaka tambaya akan rigingimin yaya <laughs> to irin wannan suna yawan rigima kana tsoron ya zama family ya taso a watsi to shi irin wannan aikin ana yin sa dan dan wannan ne insha Allah kana so gidanka a zauna lafiya a samu eh, son juna baya ga haka matan in biyu ne su daina rigima suna daga ma hankali ah, in kuma miji da mata ne ke mijin ne kuke yawan samun rigima da shi ke so a sami zaman lafiya a daina rigingimu kai ma in ma har barazanan shika ake yi to ki dakatar da wannan batun shika ɗin nan yauwa ya zama yana barabuni buni ai nan da lokaci kaza ai kaza kaza ko yana bara to in kina so wannan a daina dan babu daɗi dan wata ran ana yi shi ɗan zai ziga da an yi fushi sai a farta tun ana barazanan ana ai zan sake ki ai zan kaza ai zan kaza to kuma in ana yi ana bari wata ran sai zama abin ya afku Allah ya kiyaye to da haka wannan aiki muka zo da shi saboda irin ƙarfafa mana gwiwa da kuke yi daga sassa na duniya baki ɗaya yauwa daga sassa na duniya baki ɗaya na san yar uwa daga Jamani tana sauraro na saboda haka saƙon da ta turo min ya yi encouraging ɗina ya ƙara min ƙarfi sannan eh, saƙon eh, ɗan uwa daga California wanda baya jin Hausa kwata-kwata ya ƙara ƙarfafa min gwiwa kan cewa al'amuran nan ana bin su duk duniya kuma abun ba a cewa komai wannan duka ba hausa suke ji sosai ba ah, <laughs> ba su jin hausa sosai amma kuma suna damfare da wannan channels namu na san kuma irin su da yawa wanda su kuma gwanayen hausan ne suna nan a duk duniya eh su daga spain malam masud na tuna ka kai ma ah, da shauran kasashe sweden uh, belgium uh, ah, uk yauwa muna da mutane sosai to da haka bibiyan da kuke da irin bisharorin da kuke ba banda cikin ƙasa da kasashen afirka nan kusa ah, to alhamdulillah to yadda aikin yake gashi nan za ka yi alwala ko za ki alwala to abinda ake so a samu juice yau juice yanzu ba mata kuna hada irin natural lemo ba haka a samu eh, me kuke ce mishi in aka hada fruit a markaɗe su <coughs> to kaman irin shi no good zai yi in ba haka ba a samu wani abinci to sai a karanta masa wannan salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi qadri hubbika fihi farrit anni ma ana fihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi qadri hubbika fihi farrit annima ma ana fihi wannan salatu mun babba da alƙunƙunan a baya to wannan juice din da kika markaɗe za a ba mai gida sai ki karanta wannan salati a kai su 21 sai ki karanta ayar wa nufiha fi suri fa jama'nahum jam'a cikin suratul kafi ah, shafi na ƙarshe a wannan din hafsu tabbas shine shafi na ƙarshe tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri to daga wani nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a wannan ayar ita ma bayan kin karanta wancan salatin 21 sai ki karanta ta 101 akan wannan jus abin sha ɗin. wannan ba wai lallai sai na kankana ba a'a le kulun aya akwai eh, soɓarodo haka dai ga shi nan ko kunu na gyada ko na tsamiya ko na kanwa any kowanne dai to sai ki karanta wannan aya 101 wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jama'a wa nufiqa fi suri fa jama'nahum 101 to sai ki cika da salatin wannan salatin na annabi sallallahu alaihi wasallam ki kuma yin sa 21 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi qadri hubbika fi farij anni ma ana fi <coughs> saboda haka to amma duka ku biyun za ku sha ki sha ya sha daga wannan wanda kika karanta addu'o'in nan idan family ne kowa ya sha Eh, akwai mazaje da Allah da suke yawan yi mana magana akan rigiman iyalansu suna damun su da Allah su dinga yin wannan eh, su dinga yin wannan Allah ya datar da mu assalamu